Salamu alaikum. Alaikum salam. Mai je, ya gari. Lafiya kalau ya rayuwa. Lafiya ƙalau. Kaga kaman wasa Ramadan ya kusa zuwa? Eh wallahi rayuwa kenan. Haka za ga lokutan mu yana ta tafiya. Haka ne. Mai je ka san menene? A Ramadan basket ɗin da za ka yi min. Ina so ka sa min cornflakes kamar kwali biyu, frosties kwali uku ya isa, costa roba biyu, kwalin madara, sai katon ɗin taliya, sai kwalin indomi kamar guda biyu, sai kwai crate uku ma yayi. Ba sai ka tsawala ba wannan ma ya isa kawai. To gaskiya fa akwai matsala. sai yanzu ma ni na tuna wani abu menene zan yi burok ɗaya ga watan ramadan